من من ويهدى القرآن ويهدى القرآن كتاب الله كتاب الله كتاب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da saduwa a cikin wannan shiri na sabo wanda muka masu take da yara a cikin wannan shiri na sabo na yara manyan gobe za mu kawo muku abubuwa masu ƙayatarwa da nishaɗantarwa da ilmantarwa saboda haka zan haɗa ku tare da abokin aiki na wato malam salisu abba salisu gare ka yan uwa ƙannena ko in ce abokaina yanzu za kafin mu fara za mu leƙa domin mu jiyo kaɗan daga cikin wani daga cikin abokanmu wanda ya rera mana karatun alkur'ani sannan mu dawo mu ci gaba tare da babban darakta na wannan gidan talabijin taku mai albarka wanda shine malam sanusa magawata saboda haka sai mu tafi tare da ku mu dawo yara manyan gobe yara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 وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كم إصرا كما حملته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 da ni da abokin aiki na malam muhammad salisu za mu tari babban darakta na wannan tasha taku mai albarka don haka malam sani musa wagawata muna maka lale marhaban da zuwa ahalan wasalan ya ku yara manyan gobe ga mu mun sake dawo muku malam salis barka dai ya aiki to alhamdulillah zan zauna ne ah, <laughs> shirin naka ne na yamu ne da abokanan mu tunda kun ce in zauna da na so ni ma in tsaya tare da yara eh, mai ma zan ce farin ciki da murna sosai ka ya eh. ya hana magana eh. malam kanomi sun kare amma dai kafin nan dai za mu so za mu dan mika 'yan tambayoyinmu ga mai girma darakta domin jin manufofi na wannan shiri da za ku kirci yare ke ai gaskiya ne ai mun da ma gaskiya eh eh kanne na da ƴaƴana zan ce mm. malam na gari kamar ka fi son tsayi wannan <laughs> a to to ne da gaskiya dai a to mu ci shi ina ga ina ga daga ku ka kujerin bari in zauna to shikenan na san su ma yara ai za su in zauna tunda ganin cewa dai yanayin da shirin yake ga ake gabatar da wannan shiri a farko dai zan yi ma yara manyan gobe marhabin a daidai wannan lokaci inda za mu ringa dinga ka muku shirin kuna manyan gobe wanda a ko da wani a kowace ranar asabar da misalin karfe biyu agogon najeriya da nijar ko eh. agogon makkatul mukarrama yau muna ba ku haƙuri saboda yanayin shirya wannan shiri da kuma har hada abubuwa shi yasa muka dan yi jinkiri kaɗan amma da izinin allah kar ku ji komai za mu zo muku a cikin lokaci ba za mu sa'a muku ba insha allah kun yi tambaya kan manufanshi. eh malam sai tambaya me dalilin da aka kirkiro wannan shirin manufan shi to manyan gobe wannan shiri za a ce manufansa ko kuma in ce abin da muke so a gare shine yara ku kasance tare da tashar ku ta Africa TV3 inda za mu ringa kawo muku abubuwa da dama wanda suka shafi ilmantarwa da kuma nishadantarwa da kuma abubuwan da za su kara muku kaifin hazaƙa da kuma fahimtar abubuwa don haka wannan shiri don eh, haka a cikin ma wannan shiri za mu kasance muna da shirye-shirye na musabaka wanda za a ringa kamu ku a cikin wannan tasha taku mai albarka murna da wannan shiri so amma dai kafin mu kara mm. zan so mai girma darakta ka yi ma abokaina bayani dangane da shin waya ma wannan shiri zai dinga kasance to wannan shiri zai kasance kamar haka yara manyan gobe mm. daga farko dai mm. dole sai kun takura wa iyayenku ku sa su su ringa saya muku kuɗi kuna sawa a waya saboda ku ringa kira a cikin wannan shi awo ah, ka ce za ma su shigo kenan tare da mu sosai manan ah, ah, to yan uwana wannan shirin namu ne gaba ɗaya da ni da ku za mu yi tare to me amfanin shirin kai tsaye na yara ai manya suna yi su yara suka ce a wallahi afirka tv in ba ku kawo shiri kai tsaye mu ma sai mun yi tawaye manya suna kira su ma <laughs> ai to su ma ya kamata a ce mun kama su shirin su nasu na kai tsaye wanda za su ringa kira su ma suna faɗin albarkacin bakin su. To amma mai girma darakta shin kira kawai za su dinga yi ko kuma a su ma ah, za mu ba su ah. dama domin su dinga zuwa suna cikin shigowa ba kira kawai ba idan ka kira za ka iya yin karatun Kur'ani za ka iya karanta waka da ake muku makaranta mm. sannan kuma za ka iya duk abin da kake ganin cewa za ka iya bayani a kansa a cikin wannan shiri za ka yi shi ya kai yaro ya ke yarinya saboda me muna son kamar yadda muka yi talla a cikin wannan shiri cewa muna son mu kara wa yara iya magana ba tare da tsoro ba don haka wannan shiri don ku ne duk lokacin da ya zo wannan shiri sai ku kira kuma ku sa Eh, eh, me ake iyaye <laughs> kuka wayo mama ne a kira mun eh. ashirin mana ku sa iyayenku su ringa loda muku kuɗi a waya mm. saboda ku ringa kira don aji sautin ka a duk duniya sannan kuma ka karu yau da gobe amma malam kafin zan dan katse ka kaɗan za mu je muna da abokan wani abokan mu a baya mm. wanda har sun turo mana da murnan fara wannan shiri a ina ga kafin mu je nan ma tukun ya gima darakta ba ke bayani ba shin ta ya za su su dinga sharakawa a cikin wannan shiri shin ke ma ka kawo wannan tambayar ka tana da muhimmanci mm. don haka ku kasa kunnan ku mm. ku ji abin da zan faɗa anan wannan shiri mm-hmm. an da mu shi saboda ku ringa turo muna abubuwa ta waya wanda za ka iya yin karatu na minti ɗaya zuwa biyu sai mhm. a turo mana shi ta ta whatsapp ko ta facebook ko ta email ɗinmu na africatv3 at wanda munan sai mu saukar da shi mhm. idan muka zo nan sai mu saka ko ka yi waka wadda ake muku makaranta ka aiko muna mhm. ko kai karatun alkur'ani ka aiko muna ko duk wani abin da kake ganin za ka iya faɗa wanda zai amfani 'yan uwanka yara wanda za su amfani 'yan uwanki yara mata don haka eh, amma malam za su yi turo da wasa wasan su da suke yi za su yi turo da wasan mu sosai to ai wannan nasu ne za su yi turo wasanni idan kuka kai wasa za a yi ina ga wannan bayanin da kai ya mm. kamata a ce mu dan sa musu wani don su ga yadda misali kenan eh misali sosai to to shikenan suka turo domin su wasu irin sharakawan to sai ku kalli wannan misali aha to muna fatan su kuna tare da mu studio za su sa mana idan sun shirya to masu control muna jiran ku yawa ku je makaranta Hausa nima ina son ku. Yara manyan gobe, yara manyan gobe, ka TV ta ce, mu tashi farka yara. ka TV ta ce, da safa mu gaida iyaye. ka TV ta ce, ku yi ta karatu kasance da Afirka TV 3 Hausa, kar ka canza tasha. Mama a kunna mun Afirka TV. <laughs> Afirka TV 3 Hausa nima ina son ku. Yara manyan gobe, yara manyan gobe, Afirka TV ce. Nagari don samun dattijai nagari. mu gaida iyaye Afirka TV ta ce ku yi ta karatu yara gami ga nishadantarwa kasance da Afirka TV 3 Hausa, kar ka canza tasha. Mama a kunna mun Afirka TV. <laughs> Afirka TV 3 Hausa nima ina son ku. Yara manyan gobe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Bashir Hussaini mai ke jega. Muna murna za ku nuna shirin yara maya gobe Africa TV eh, program ɗinku. kuma muna so in kun yi muna yara maya gobe shi inda Allah ku samu na so Islamic cartoons da za mu gane ma'anar addini mu kuma history in su sahabbai. Muna Africa TV ki za a yi muna yara manyan gobe a Africa TV 3. Murna. Ina murna. Zai muna shirin yara Africa TV 3 zan irin kaɗan daga cikin misalan 'yan uwanmu abokanmu inda suka ba da gudunmawa a cikin wannan shiri wanda kuma haka muke so wata ran kowanne daga cikin ku ya zamanto ya shigo wannan shiri domin shiri ne wanda yake naku an shirya ne domin ku to kuma dai manta har yanzu dai muna tare da babban darakta na cikin na gidan wannan talabijin mai albarka wanda gashi a zauna a tare da ni za kuma mu ci gaba da kasancewa da shi a cikin wannan shiri har zuwa ƙarshen wannan shiri namu mai albarka to amma zan ƙara masa wasu tambayoyi amma kafin kamar tambayoyi zan sanar da yaran manyan gobe za mu iya buɗe muku layi yanzu za ku shigo kai tsaye kuma ku ba da gudunmawanku ku taya mu wannan ba da wannan shiri yadda ya kamata muna sauraron ku sai mun ji kiran ku malam shugaba gare ka to ah, wace malam salisu mm. ah, ah, shikenan dai kuma eh, shirin dai gashi da mu da yanzu ai mana farin ciki kuma murna muke sosai ga yan uwana abokaina ni ban san irin daɗin ma da wanda a cikin wannan shiri ba kasancewa to shikenan gaskiya ban san yani yanda zan misalta daɗi na shirin nan ba saboda abu ne da aka ji ana ta tunani yaya za a kama yaran shiri yaya za a kama shiri su masu ringa kira bayan tunani aka ce za a yi ban mu da sai dai eh. mu dinga ganin manya masu gemu masu kaza suna ta kaza wata ran in je in ta kuka mama ne ma a ce <laughs> bin nan da to amma dai shi kenan alhamdulillah da girma da rakta muna godiya yau gashi abun eh. dai sai dai a ce godiya mm. gashi ta tabbata mm. kuma gashi yara manyan gobe kuna ganin mu a cikin shirin kuna manyan gobe zane mai kyau kai tsaye eh. to amma mai girma darakta ne ba zan dai baka ba To zan kara miƙa ma wata tambaya wai shin ya za a me wani manufofi ko kuma a ya za a iyayen mu karu ah, a cikin wannan shiri mu eh, yara gaskiya eh. wannan tambaya ta tana da mahimmanci mm-hmm. to yaro manyan gobe ya za mu yi mu karu da wannan shiri mai albarka ku wanda muka tanada muku farko dai na san wannan shiri zai ƙara muku ilimi zai ƙara muku sanin addininku saboda za mu ringa ka abubuwa wanda za su rin koya musu alwala da sanin eh, ibadu Masha Allah. Da sallah. To dama ai kamar wannan eh. shine manufar ita wannan gidan talabijin din. Muna gani ana kawo irin su Sheikh Shu'aib suna ta mm. bada fatoyi mm. wata rana da ya wata fata ba sai da na ta <laughs> kuka. Kaga bayan wannan za mu ka musu yaya za su yi mu'amala da 'yan uwansu yara. Yara su ya su kenan. Su ya su. <laughs> Saboda ka san yaran ana tare to wanda ya fi karfi ya daki wannan to za mu koya musu ya za su yi mu'amala eh. sannan kuma za mu koya muku yaya za ku yi mu'amala da iyayenku su ma iyaye eh. da ma malamai eh, za a dole ah. akwai makaranta ai wannan shiri ya tattara komai da komai a cikin gidanka ni kenan ma ai mai girma ne ne ah, na ma daina zuwa ko ina na daina zuwa ko ina baya nufin karkaje makaranta eh baya sai mun je makaranta ne kenan mun je makaranta ana mana bulala sannan ka zo ka karu da wannan mm. tasha taku mai albarka to kun faji yara manyan sannan kuma daga cikin fa'ida zaka iya magana ba tare da tsoro ba saboda me za ka kira a cikin wannan shiri ka yi magana ka faɗi abin da kake so wanda kake ganin cewa 'yan uwanka za su fa'idantu da shi da haka wannan shiri duk ya tanada muku wannan abubuwa a cikinsa sannan duk abin da ka gani yana da fa'ida wani kere-kere za ka yi wani wasa za ka yi wanda za ka yi wani abu ko mota ko menene haka 'yan mata su ma za ga za su yi ana wasan yara ana tukunya ana abin nan to duk za a iya doka mm. sai a turo muna muku a nan sai mu nuna ku a cikin wannan tasha taku mai albarka a cikin shirin kuna manyan gobe manyan gobe mm. Mm. to mai girma director wai shin a cikin ita wannan makaranta ai za ai ka nemi abin da kake so ba sai kai kuka ba eh, za a baka na eh, daina na daina ni dama maganar da kai na mm. cewa wai ba sai mun dinga zuwa makaranta ba eh. akwai malamin mu da yake mana bulala amma shi ma media director yana rigima makaranta ai amma na kaman wani ya shigo eh muna da waya <laughs> za mu karbi waya bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barka zuwa shirin mu na yara manyan gobe wa alaikum assalam wa rahmatullahi Ah, da muke magana kuma daga wace ƙasa musa madu a nijar musa musa madu a nijar to malam musa Madu daga nijar na ji muryanka kamar babba ne yaro ne zai yi magana ko kuma kai ne zaka taya murna da wannan eh, fara shi wata ya sake tana so ta kai muku ban ji ka ba musa madu a nijar eh daga nijar na ce kai ne za ka yi magana ko kuma yaro ne zai yi magana Allah sarki malam Musa yana jin yaron sa yanzu zai fara kuka ko bai samu ba ya ma fara ma ka ce akwai mai ma duka eh duka da ake mana a makaranta mm. da inda na ka ce akwai makaranta sai in zauna a gida kawai mama ta kunna min in ta kallo ba sai na in je ba ka san ka san ai malami baya duka haka kawai to in ya doke ka watakila yi laifi ne don haka laifin da kake yi sai ka daina ka ringa bin doka da oda a makaranta saboda a ji daɗin ilimi eh za a koya masa ya za ka yi mu'amala da makaranta da kuma malaminka ka ringa zuwa makaranta sannan kuma ka zo ka ƙara ilimi a cikin wannan tasha taku mai albarka to shugaba mm. ni na yi yana to yi hana ni magana na baka ai kuna da lokaci yau wata yi guda guda to shikenan yanzu ni ni na ni iyayen mu zan ma magana so su iyayenmu su man gudunmuwa ya kamata su bayar mu su ba mu a cikin shirin ai iyaye suna da babban ku wadda za su bayar a cikin wannan shiri saboda su dai yara ba kuɗi gare su ba su dai yara ba aiki suke yi ba su dai yara ba waya gare su ba hmm. kuma yara duk lokacin da suke tasowa suna bukatan a ringa ba su duk abin da zai ƙara musu karatu da ilimi don haka su iyaye su ne za su ba da gudunmawa a gare ku a cikin wannan shiri saboda su sai muku kati wanda za ku sa a cikin waya saboda ku ringa kira ko kuma irin video eh, da ake yi wanda za a ringa ɗokawa sai su ɗauke ku sai ku turo muna a cikin wannan tasha taku mai albarka ta afirka tv3 sannan kuma har ta da za ka yin wanka ka yi kwalliya za ki yin wanka ki yi kwalliya sai a ɗauka miki hoto idan aka ɗauka miki irin kwanaki idin nan <laughs> irin kwanaki idin nan idan aka yi haka sai a turo muna da suna da kuma sunan mutum sunan garinsa da kuma sunan jihansa sai mu aiko a nan a cikin sai ku aiko mana idan kuka aiko muna mu ko sai mu nuna a tashar mu mai albarka haka kuma fa haka malaman makaranta fa awo idan suka yi wani biki biki eh, bikin makaranta irin na makaranta irin na yaya dalibai ko kuma sauka da sauransu eh. da littattafai da ake yi wata ƙwarya ƙwarya walima sai sai su ɗoka su turo muna a lambar mu ta wasa wadda za ta zo kan akwatin talabijin ko kuma a email in mu duk inda ya sauƙaƙa da abubuwa yanzu an ci gaba sosai za a iya turowa ko da wani lokaci to kusan wannan ita ce babban gudunmuwa da ku iyaye za ku ba yaranku saboda ci gaba wannan shiri saboda ƙara wa iyayenku ilimi da basira don haka sai ku kasance tare da yaranku ku ba su komai da za su ji daɗin shiga wannan tiri na manyan gobe ni dai in ba su kunna mun ba mm. zan kwanta in tabbar gima a ƙasa wallahi sai an kunna mun wallahi sai an kunna mun ka dai yi ah, to amma <laughs> amma amma ah, a gaskiya ni dai ni dai ah, kana nan dai yanzu kana nan dai yanzu malam ammaru in dai aka hana ka ban ce dai ka je ka yi ta faɗa ba ko ka yi ta faffasa kaya da sauransu ko ka yi fushi ka ce mm. ba za ka yi magana da inna ba ba za ka yi magana da baba ba a'a ka bi shi a hankali baba ina son zan shiga cikin shirin africa tv ina son in kira saboda in karu da kaza kaza to in kai wannan baba zai ji daɗi sosai sai ga ya saya ma kati ko kuma ta saya ma kati saboda kira a cikin wannan shiri idan kuma za ka dan iya dan nuna bacin rai amma ba wanda zai wuce ya da bata eh. kaya da ake yara manyan gobe banda birgima akan a kasa banda fasa tv banda fasa kofi mm. idan mama ta ce babu kallon afirka tv 3 mm. mu roki mama a hankali da lallami da lallashi har mama ta sa mana tv mu kalla yara mm. manyan gobe ko za ku je hutu ah, ne ah. eh, ah, a ya kamata mu je lokaci eh, to eh. amma kafin nan zan dan mika wani sako a bayanan nan da kai mai girma mm-hmm. director ka ja hankalin iyayenmu mm-hmm. to to iyaye kun ji irin jan hankalin da mm-hmm. mai girma director yi dan haka gare ku gudunmawar ku shirin nan namu ne ku taimaka mana don mu daina wasan kasa mm. mu daina zuwa makaranta da wuri kuma mu dawo da wuri mu zo mu kalla Afirka TV shirin Afirka TV siri sannan amma to dai sai mun dawo daga hutun rabin ah, lokacin amma ina da ah, tambaya to ah, a bari bari dai sai mu je mu dawo dan huta to yara manyan gobe mm. za ku kasance tare da waka da muka saurara kafin nan na ɗaya daga cikin mai kaunar afirka tv sannan kuma akwai wani mai taya murna shi ma ita ma da ta aiko mana ya eh, kamata ai ita ma ji ta ko sannan dama eh. kuma shirin nan kamar yadda mai girma director kai bayani shiri ne domin wanda aka shirya shi kai tsaye domin nishadantar da mu yara kanana da kuma ilmantar da mu da ma dai abubuwa da sauransu to don haka muna godiya to baba umar ariba a sa mana wakan yara manyan gobe to kuma malam shahir din fa to baba shahir mu ma muna so a sa mana amma shahiru kenan a sudan kenan <laughs> shahiru to shikenan to za mu je sai a sa mana waka waka makaranta <laughs> Afirka TV. Africa TV 3 <laughs> Hausa nima ina son ku. Yara manyan gobe, yara manyan gobe. Africa TV ta ce, mu tashi farka yara. Africa TV ta ce, da safe mu gaida iyaye. Africa TV ta ce, ku yi ta karatu yara. Africa banda wa yara afirka tv ta ce kullum gida ai shara afirka tv ta ce wanke wanke alura afirka tv ta ce daki kicin ai gyara Gami ga nishaɗantarwa kasance da Afirka TV3 Hausa, kar ka canza tasha. Mama a kunna mun Afirka TV. <laughs> Afirka TV3 Hausa nima ina son ku. Yara manyan gobe, yara manyan gobe, Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka. jaje da safan mu gaida iyaye Afirka TV ta ku yi ta karatu yara A Afirka TV ta ban da kiwa yara Afirka TV ta ce kullum gida a yi shara Afirka TV ta ce wanke wanke alura Afirka TV ta daki kicin ai gyara Afirka wanda tsokana yara afirka tv ta ce karya da gulma daina afirka tv ta ce zage zage daina afirka tv ta ce ku tashi ku farka yara domin ku ne manyan gobe ilmantarwa gami ga nishadantarwa kasance da afirka tv 3 hausa kar ka canza tasha Mama a kunna mun Afirka TV. <laughs> Afirka TV 3 Hausa nima ina son ku. Yara manyan gobe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Maryam Sulaiman Ibrahim daga Abuja, Nigeria. Ina murna da fara shirin yara manyan gobe. 'Yan uwana yara kuna kallon Afirka TV 3 haske ne ga gidan kowa. ya mata ya ku adon gari ai mata ne iyayen al'umma masu iya magana kan ce ciwon ya mace na ya mace ne mai ɗaki shi ya san inda ɗakinsa yake masa ruwa bayan shirye-shirye da dama da wannan tasha taku take gudanarwa akan abin da ya shafi 'yan uwa mata a halin yanzu mun tanar muku da shiri na musamman mai suna dausayin mata domin ku tattauna a tsakaninku kai tsaye a duk ranar talata da misalin karfe 8 da kwata na dare agogon najeriya da nijar wanda ya yi daidai da karfe 10 da kwata na dare agogon makatal mukarrama makaranta yara manyan gobe kar ku canja tasha ku kasance tare da afirka a cikin shirin manyan gobe to to mun dawo mun dawo mm. mai girma darakta kafin mu tafi mun kasance ko mun fara samun kira sannan ina jan hankalinmu kannena abokaina wannan shiri naku ne mm. sannan a yanzu wayan mu suna nan a buɗe ko nambobin wayan mu suna nan a buɗe kamar yadda in ba ku manta ba kafin mu je hutun rabin lokaci mun samu wani to amma ni tambayar da zan yi shine naji babba ne ya kira dama shirin an ce a dinga yin haka ne a ba haka bane ba haka bane yara manyan gobe mm. wannan shiri naku ne ku ya kamata ku kira ku ya kamata ku yi magana a cikin wannan shiri naku ne manya suna nasu daban kuma mun tanada muku naku daban amma wani lokaci za ka ga cewa manya suna son su nemi ƙarin wani abu ƙarin wani labari akan ya kamata a ce yaransu su shiga cikin wannan shiri to a wannan lokaci oh, ba dama za mu ba na ji baba ya kira za mu ba baba to ina ganin kamar akwai kira to to shike to a waya tare da mu abokin mu wani abokin mu ne tare da mu Hafsu Sani daga Saudiya. Abdu Sani. Marhab ya Mala Abdu Sani kai ne na farko wanda ta kira cikin baka tuta. Hafsu Sani. Hafsu Sani. Hafsu Sani. Ah, kawata ce ya hakuri ko? Kawata ce. Kawata <laughs> ce. Bayan ita ce ta farko. Kina lafiya. Alhamdulillah. Kina lafiya? Lafiya gala alhamdulillah. To bari mu ji. Shekarun kina. Eh, aiwa. Shekarun kina. Ai? Eh? kai kawata ce kwana ce ma ba wani mini za ka tambaye ta shekara ai bari mu ji shekarun ta ta kona umurin ki nawa ai ni mm. shekarun ki nawa shekarun ki nawa kawa ta 15 Aiwa. Masha Allah, masha Allah. Kina zuwa makaranta aji nawa? Aiwa, ina zuwa ta tafiya. yanzu ai bari mu ji murnar ta eh, farin cikin ta da wannan shiri ko to mu ji eh masha Allah ina murna da nasu yani kashe na masha Allah ta burge ni da kowane ya yanzu da kai lokacin da zai kira da yara da wani kowane masha Allah da kai irin haka yara masha Allah zai yi nas ko ga lokacin da aka ba su dama za su iya magana su ma masha Allah gode kwarai sosai da sosai zai iya sun ta na'am na'am zai iya sun ta wallahi dai ban ba mu ji abin da kike ce ba ki ne kadan ki eh murya murya murya amma ina ganin sai ta saurare mu ta waya fa. Hakanin ce miki, hakanin ce miki ya ne, zai iya yara ne, zai iya karanta sura yanzu. za a nuna miki sai za eh, eh, a ina eh, ah, sura ah, sura za ah, ta iya karanta sura ai oh, to bismillah to karanta karanta muna ji bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinn فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرق لربنا أحدا وأنهم تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا أنهم كان يقول صفيهنا على الله شططا وعنا زننا على أن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنهم كان رجال من الإنس يؤوضون برجال من الجن فبابوهم رحقا وأنهم زلوا كما زلنتم على أن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدنا حامل حرجا شديدا وشحبا وأنا كنا نقود من حام قائدا للسمع فمن يستمع الآن يجد لهم شحاب وسدا وأن وأن لا أدري أريد بمن في الأرض أن أراد به ربهم أنا جاي لك كنت gaskiya kin gama mai girma darakta na san zai miki wani zai baki wani kyauta ta musamman sakamakon keke ka bashi kyautar da zan ba da zan ba ta sai in ce mun gode kuma Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara ilimi sannan kuma a ringa zama gaban malami ana koyon karatun bayani sai mu karbi wani mun gode kin ji hafsa to wani abokin namu ne yake tare da mu eh, eh, wani na abokin namu kan layi muna da wani kira kamar ya wani ya katse kai Allah sarki muna da wani kuma yanzu wane ne da mu muke magana zai daga Libya insha Allah wane kai kai kai kai ah, ah, ban ji sunan ba Malam Mahmud Malam Mahmud ka saurare mu ta waya Malam Mahmud Eh, tsawon ne yake tsawon insha Allah mun kira wani muna jin daɗin gaskiya wannan shiri da ake yi masha Allah to mun gode malam Mahmud mun gode sai Allah muna muku fatan alkhairi amin amin gode kare Allah shi taimaka ya ƙara ɗaukaka wannan tasha ta mu ta Afirka TV insha Allah. Malam Mahmud muna sanar da kai zuwa sati mai zuwa insha Allah sai ka ba yaro sai ya kira sai ya kira mun sai shi ma ya shigo ya bada gudunmawar shi a cikin shirin insha Allah insha Allah insha Allah za mu zo kai wannan muna da wani akan layi ko eh, kawo muna da wani akan layi wane ne wane ne akan layi kuma to ina ga ina ga babu amma malam kafin ga mura eh. kawar mu Hafsa da ta shigo mm. ah, akwai na ga karatun da ita ma tana dan bukatan gyara akwai karatu da muke na saboda karatun alkur'ani eh, ranar asabar ah, asabar ke zai ina ga ai an hmm. sa cewa a cikin wannan shiri za a dinga koyar da daga wacce sura ne ma aka ce zamu wanda dai bai fi karfin ba eh za mu fara daga fatiha har zuwa su sabbi da sauransu wannan insha Allah duk za a ringa yi to dan naji wannan ita ta eh. wuce ma a karatu a ai wannan mai kokari ce sosai mm, sai ta ƙara zuwa wajen malam saboda ya ringa gyara mata karatun ta na alkur'ani kin ji malama Hafsa na san Zakiya da Habibu suna nan zaune suna suka ban san ko ta kila <laughs> suna nan suna kokarin kira wata kila ba su samu ba Allah kawo su eh. muna da laifin sun ji mu lokaci ana mm. ta nuna mun lokaci yayi kuma an ce laifin daɗi karewa gaskiya saboda haka ba mu so mu bar ku ba eh, amma dai mm. ku saurare mu mm. sati mai zuwa karfe biyu da rabi karfe biyu ku yi hakuri eh. agogon Najeriya agogon Najeriya da Nijar karfe hudu agogon Makkatul Mukarrama za mu zo muku da wannan shi naku na yara manyan gobe saboda kafin lokacin nake cewa shugaba mun gode Allah kai mu sati mai zuwa sai mu ga shugaba mai tanadar mana sati mai zuwa eh. kuma mai kuka tanadar mana insha Allah baba sa godiya eh, Allah ya saka da alkhairi baban <laughs> to to dai shikenan yanzu dai muna godiya da eh. mai girma director muna godiya da irin wayannan bisharori da kai mana a cikin wannan shirin namu mai albarka mun gode mun gode ku kasance da shirin kuna manyan gobe a tashar kuta Africa TV kar uku kar mu tasha kar mu tasha assalamu alaikum yara manyan gobe yara manyan gobe ku je makaranta ku yi haddal Quran ku yi haddar qur'ani kitabullah kitabullah kitabullah kitabullah manyan gobe yara manyan gobe ku je makaranta ku yi haddar qur'ani ku yi haddar qur'ani kitabullah kitabullah kitabullah kitabullah